al'ummomi a arewacin najeriya na ci gaba da fuskantar ayyukan ta'addanci duk da matakan da gwamnatoci ke cewa suna ɗauka abin da ke nuna hakan shine hare-haren da ake kaiwa al'ummomin babu kyakkyabtawa ko a ƙarshen wannan mako da ya gabata ƙananan hukumomi uku da ke gabacin sokoto sun fuskanci waɗannan matsalolin a karamar hukumar mulkin gwarayo mahara sun yi daren mikiya a garin shinaka inda suka harbi mutane da yawa har ma an samu wanda ya rasu daga cikinsu. to lokacin da dai abin da zai faru shi wannan wanda muka tare da shi marjayi sun zo bakin wurin muna tsaye da shi bakin garaken mu da waɗannan mutane suka zaka babu sallama babu wani abu kawai suka har mana da bu suka kama muka kama bugewa da su sai wani kawai ya ce ni aka jira da su wallahi kawai daga nan sai ya buɗe mana wuta shina buɗe mana wuta shina harbi na kawai kowane wayo Sanin da shi ma margayi an harbe shi ya kwanta ni kan da suka wurta waje na suka faɗo wajen wani kashe gebe ba na iya gudu sai na ja gindi na haro inda gari shi ke karamar hukumar mulkin raba ma maharan sun dira a garin kogogo jiya. a misalin karfe tara da minti bakwai haka na dare ga yan bindiga sun shigo mana cikin gari suna ta halbe halbe sun ka tattara dukkan bisashe kusan wajen ɗari biyu haka sun haƙura sai sun ka hanya bayan mun kira jami'an tsaro na sojoji sai aka samu nasara suka gudu sai suka bar bisashen sai dai a halin yanzu dai muna fargaba kila mutanen nan su sake a wani lokaci. A sabon birni ma garin tsamaye ya ɗauki bakunci waɗannan barayin. Misalin kare takwas da rabi na na maraicin asabar ɓaran suka shigo cikin garin tsamaye nan gehe inda suka kwashi shanu suka yi gaba amma dai ba su doki kowa ba kuma ba su fiji kowa ba sun dai halbe halbe bakin gari. Duk waɗannan suna faruwa ne lokacin da 'yan sanda al'umma fiye da ɗari uku da sittin. suke aiki tare da na hukuma don shawo kan irin waɗannan matsalolin sai dai wasu na ganin cewa ko 'yan sandan hukuma da ke ƙauyuka ba su iya fuskantar barayin saboda irin makaman da suke da su na nemi jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto akan wannan batun kuma kakakin rundunar asp muhammad abubakar sadiq ya ce zai kira ni amma har kawo zuwa hada wannan rahoton ban samu kiransa ba gwamnatin sokoto ma daga cikin matakan da ta ce tana ɗauka ta saba bayan alwashin samar da wata cibiya wadda ta ce za ta inganta harkar tsaro lokacin da gwamnatin ke bayar da motoci ga 'yan sanda. kuma za mu kafa wata cibiya wadda koyaushe cikin 24 cikin kwana bakwai cikin kowane sati cikin kwana 30 na kowane wata za a iya bugu waya a samu jama'a a nan wannan santa din inda za a rinka samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na 'yan ta'adda a kowane yanki a cikin wannan jiha tamu ganin cewa yau fiye da wata bakwai da yan wannan alwashin kuma ga ayyukan ta'addancin na wanzuwa na tuntuɓi mai ba gwamna shawara akan yaɗa labarai muhammad bello amma ya ce ba a soma aikin cibiyar ba wannan ɗaya ce daga cikin matakai da dama da gwamnatin ta ce za ta ɗauka amma ba a yi ba waɗanda watakila da an aiwatar da su za su taimaka wajen rage waɗannan matsalolin na rashin tsaro domin yanzu talakawa na ganin basu da kowa sai allah da fitar da su ga wannan matsalolin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.